To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana. Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau 22 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za magana ne akan mahimmancin kula da tsabtar gashi ga mata. sauraron a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da ƙwararru kan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Me sarara barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A zauren nan yau muna tare ne da mata da za mu tattauna da su akan gashi. gashi dai musamman na nahiyar mu ta afirka yakan zo ne mai karfi kuma wanda ake cewa gashi na asali gashin da muke da su a mutanen afirka muna da gashi wanda ake ce mishi da madaidaici mai karfi kuma wanda ake ce mishi na asali duk da yake muna da waɗanda suke suka jibanci larabawa da kuma fulani waɗanda suke da gashi mai tsawo ko mai santsi to a yau za mu tattauna ne akan gashi wanda aka sa mishi mai wato wanda ake ce mishi an mishi fami da kuma gashi na asali wanda ake ce mishi a turanci natural hair barka da zuwa cikin zauren namu a zauren namu ina tare ne da hafsat ismail rukayya lawal da fatima ishaq barkanku da zuwa cikin zauren mu to gashin asali da kuma gashin da ya sha kwalliya ya sha mai a cikin wa'annan ke hausa wanne ne kika fi ra'ayi a ciki ko kuma wanne ne ma kike da shi tun da ni yan mata ne irin kama a cikin yan mata gaskiya mun fi ra'ayin gashi wanda muke sa mai mai muna gyara shi kisa maimai to abin da ya sa muke kuma ra'ayin wannan gashin saboda gaskiya in dai har ba wai kina gaskiya gashin da ka sa maimai ka fi daɗin abin nan wa mu ya fi mana sauki ko a wurin gayu yanzu da 'yan mata ɗauri da irin zaki ga an sa an gyara kai dinnan wurin um, abin nan dinnan a jike kwanta dinnan da yake daga kai eh. in za a za zaki ga an fito da ɗauri yawwa to irin wannan to ya fi daɗi in dai kin sa mai sannan gurin ɗauri yana zama kin ga komai mu dinnan dai zaki ga an ce a cuce eh. wato wannan in dai har gashi da abin nan din shi zaki ga in dai da famin din yana daɗin su kansu masu ɗauri da za su miki a dauri suna jin daɗi to ni ko ta fannin ma wani zubin masu kizuwa su ce kan yayi wara irin babu nauyin nan da zaki ji hmm. suna cewa ya cunkushe kushe da mu gashin mu zuba a cunkushe yake da muna hmm. sa ne saboda ya warawara ka ji dadin abin din shi ko mun ko dadewa zai a kai haka nan ba ko da ka dan tattaje shi hmm. ka haɗe za ka komai kuma ka saka abin din ka naɗe shi da rimbom ɗinka kuma ka abin nan. Wato kun can a can. Yawwa musamman masu irin sharp sharp ɗin lectures ɗin nan da mm. abubuwa nan da nan da kin tashi ba za ki tafa ma in kika sa ruwan zuma ki ga masu cinkushashen kan an sa ruwa an yanyafa an nema ɗan oil ɗin na an ƙara sannan a taje a taje wurin taje ma wahala sannan amma kai mai abin nan da kama haɗe shi kawai sai dai ka naɗa nimbam ɗinka ka tafi gaskiya mu dai yanzu abin ya fi tafiya mana gaskiya a haka 'yan mata. Fatima me ra'ayinki wanne ne kika farin jaya ke gaskiya da na farin jaya wanda gashin da ba a sa mai mai ba Bai dalilin ki saboda gaskiya gashin da ba a sa mishi mai ba ya fi kyau mm. shi ne na usuli ki tace kayan ki Za ki wanke shi lafiya lau kuma baya karyewa lafiya lau yake saboda gashin da ake sa mishi mai a yanzu da sanyi ya taho dandanan ki ga yana karyewa mm. kuma in ba a kula da shi yana karewa amma idan baka saka mishi mai zaki tsefa kanki zaki wanke shi kike ki kitso idan kika kitso ko da kitson a kanki zaki sa ruwa da shampo ki wanke kanki ta ba abin da zai yi ba zai warware ba mm. amma wanda aka sa mishi mai gaskiya yana warwarewa kuma yana lalacewa wato bai da karko gaskiya bai da karko ana ki gani gaskiya ne ake sa mishi mai da farko to a cikin wannan kuma zaura namu muna tare ne har mai kitso wacce take za ta gaya mana kila sirrukan da ke tattare da shi wa'annan gashin guda biyu wato gashi wanda aka sa wa mai ya zama mai sauki ya zama mai taushi da kuma gashin da yake na asali wanda kuka fi yin kitso da shi malama rika ya kina kitso hmm. da duk tsawon shekarun da kika dauka kina kitso wanne kike ganin ya fi sauƙin mu'amala gashi mai mai ko kuwa na asali mu'amalar su kowanne da inda yake da sauki da kuma inda yake da wahala kin ga misali idan sabon sa mai ne a kai aka zo za ki kina samun matsala wajen tsaga to tsaga na gargada mm-hmm. saboda tsantsinsa saboda kuma bai da ban san me za a bai da ba kya iya sarrafa shi sarrafa shi ya riga ya yi taushi sosai amma a wajen kitsawa kuma ya fi daɗi kin fahimta duk da shi kanshi da wanda aka samu man da wanda ba a samu man ba ya danganta da irin gashin don kin san gashin kanshi na usili akwai wanda gashin ta yana da mugun tauri to idan aka sa mishi mai inda kika san gashin roba hmm. in kina kitso zaki je har hannun kina wani zugi yana ja kenan yana ja Hmm. zaki kin ga koda na usulin ne zai baki wahala amma ba kamar sanda ya daɗa shiga mai ba dan gaba ɗaya ya miƙe ya zama kamar wata bulala shi kuma ainihin gashin usuli kin san gashi yana bambanta da ƙarfi da cikurkuɗewa akwai wanda shi yana da ƙarfi hmm. bai da cikurkuɗewa akwai kuma wanda ba wai matsakaici ne bai kai ƙarfin wancan ba amma a cikurkuɗe ike inda kika san ki je wajen ciyawar da take da kuma irin ina irin shukan garafuni kin san tana ya shi mai sarƙaƙƙen gashi mm. kenan to shi yasa nace miki kowanne da yanayin shi to amma waɗannan da mai sarƙaƙƙen da mai ƙarfin wajen tsago zaki same su yanda kike so zaki tsaga su zaki kitsa amma idan aka sa mai kuma to yana dan baki wahala zaki ji kaman kina zuga ne wajen hannunki ki. Mm. to amma idan ya yi dai zama madaidaici za ki kitso lafiya lafiya to a kan macen afirka wanne fi mata kyau idan an sarrafa shi wanda aka sa wa mai ko ko wanda yake na asali eto eh gashi na asali inda za ki haƙuri ki ba shi shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da rabi ki kashe mushi kuɗin da kike kashewa na mayuka da zuwa salon din nan da suke yi da retouching ta yi kada kudin lissafi ta je ta siyo mai na gyaran gashi na usuli ta zo ta sa wa gashinta to sai ta sha mamaki kin san tsawon gashi halitta ne amma kyan gashi wani abu ne kuma daban hmm. da kyau da santsi da rashin karyewa sai ta ga ya fi wancan da take da kodan dako ne saboda kula saboda kula saboda ki kula da iyayenmu za a wanke miki kai a gyare shi a dan sa mai ba magana wai zai wancan ko zai yi wannan kawai zaki je ne ki zauna mai kitso ta lallafi miki shi kitsan ki yi tas ya fes da shi to amma zuwan waɗannan mayuka ya canza mana tunani saboda komai muna son shi ne shi cikin sauri da sauri amma gaskiya gashin mu na usuli ya fi kyau kakin su kaman yadda hafsa ta faɗa ta ce yan mata sun fi sha'awan ganin shi miƙaƙƙe din na irin na turawa ko da suke gani a tv a ga ya kwanta din da ana gashi har baya ba eh to gaskiya kaman irin wannan kaman yan mata ya fi saukin sarrafa a wurin kuke da abuwa a wurin mu kam da ji shi kai ya cunkushe din nan to ko wurin wankewa ma za ki ga ana samu ya fi maka abin na sauki gaskiya Malaman hafsa baki ji an ce duk inda ka ji nama nama da shi ba ai wannan ke da kan kin san ba naki bane gashin kanta ne wala gashin yari ba na aro mai ne ya dan jashi da ya zama ya zama dogo kuma ya dan to amma akwai abin da yake sawa dole a eh, mutum ya kasance da ɗaya daga cikin waɗannan gashin ya Allah gashin asali ko kuma gashin da aka sa wa mai mm. wayansu abubuwa ne suke janyo mutum ya kasance ya sa wa gashin shi mai arna ko mahanga ni dai gaskiya na fi ganin wanzu yawanci ra'ayi da kuma kyale-kyale irin na 'yan mata ki ga su dan dai da tije da wasu abubuwa bai dame su ba ji yawanci in kin ga an sa ma mai din nan dai ki ga 'yan mata ne abin nan din jerin yan gayu din na shuni dai zaki ga ana sa wannan man gaskiya ina da abin in cewa ra'ayi da kuma yanayin kwalliya da irin zamani da yanzu aka zo shigo shi ne dai a gani na to hafsa ta ce yan gayu da akwai yan gayun da suke da gashin su na asali ba tare da sun sa mishi shi mm, wannan mai ba me ke sawa a bar gashi yanda yake misali ke yanzu ga kin ce kin fi son gashi na asali me yasa zaki bar gashin ke zama na asali din ba tare da kin shafa mai ba gaskiya saboda ina kula da shi ina gyara shi in dai ina gyara shi kaina zai zauna lafiya lau gashi na ba zai kare ba zai wani abun nan ba amma in dai baka kula da shi ko gashin ka na ainihi ne yana lalacewa amma in dai ka mai da hankali akan kula zai koma daidai ba wani matsala a tare da ni kin ga kamar yanzu zan zauna da kaina tsawon sati biyu kuma haka har wata daya da kitso bai wani matsala ba zan tsefe shi zan wanke in samu ko basilin ko man kaɗai duk man mare da na samu dai da zai gyara min kai na zan shafa in je in kitso na ba wani matsala ba ne a tare da ni amma wanda yake sa mai bai isa saka wasu mayeka ba a kan shi saboda lalacewa za su yi amma kai in ka san dai kanka haka yake ba ka sa mishi mai amma mai ko basilin ko wani irin mai ma ka shafa mishi zai yi kyau ka wanke shi ko ma da ni wani ma da omo yake wanke kanshi kuma amma lafiya lo ba abin da zai amma me yasa me yasa omo a kan shi zai samu matsala. Rukaya ke ne kike a matsayin mai kitso kuma ke ganin kai kala kala iri iri ake samu wanne kuke ganin ya fi tsafta idan an kawo in an zo muku kitso wanne kuke marhaban da shi idan ya zo. Eto eh shi tsaftan kai ya danganta da me ka wani na da tsafta wani bai da tsafta ko masu saman wani bai da tsafta abu na farko da mutanen mu suke kuskuren da suke ka fara abin da ba za ka iya ba za ki ga mutum ya zo ga shi dai a can a can da ta kwance kan za ki ga a ah, alhamdulillah wannan ba zan sha wahala ba kina kai masulla sai ki ji kamar kin kai tsan daure saboda kasan nan ya sabon toho ya toho ya cunkus bata je ta sake shafa mai bata sake shafa mai ba kin ga tonan asiri a nan sai ki ga daga kasa tashin hankali sai kin zo sama ne za ki ji kin alhamdulillahi to shi dai wannan mai ne a tunanina da suke sawa wanda ya kowa ya san kanshi mm. wanda zai iya ya ci gaba da yi amma a gaskiya in shawara zan baya gwamma mutum ya bar kanshi ma yanda yake ya samu mayuka ya dinga kula da kanshi dan ya fi kwanciya hankali ya fi nutsuwa ke kanki kuma mai kitson aka zo miki da kin bude kai kin san wani iri ne ba wanda zaki zo ki ga abin da hausa suke cewa ciki da mai baya da kura ba sama gashi an shafa mishi mai lafiya lau amma ƙasa ya yi cunku mm. saboda sabon tuhu ya fito mm. to a kowane abu dai akwai inda uh, yake da dan tauri a cikin zaɓin nan da kuke da shi na gashi wanda aka sawa mai da kuma gashi da yake na asali wani lokaci ne kuma jin wahalar tafiyar da shi wannan gashin naku ku masu sa mai da mata a dangare <laughs> eh to gaskiya mun fi jin wahalar shi lokacin sanyi gaskiya kowane gashi ma yakan ba da matsala dai na kan ji lokacin sanyi amma gaskiya masu saboda yawanci wanda nake mu'amala da su duka dai yan mata ne iri na to duka dai zamu kike kowa korafin shi yanzu sanyi ya zo dole fa ya tana da mai ya tana da mai da zai ci gaba da sawa mai kyau in yi wasa zai zo dukkan ya kakkare mm, in kai amfani da man da ko product in shi ma bai karbi kan naka ba daidai a cikin yanayin lokacin sanyi na gaskiya mm. mun fi samun matsala nan kowa yake yana cewa to za a je kula da kai wato kuna shiga ta yanku yawa a lokacin ne kam zaki ga kowa yana ta kai takai din nan gaskiya musamman lokacin sanyin nan gaskiya an fi fama da gashi ka kuka mu ko lokacin zafi ai muna gyara ka kamu ko da yaushe akai akai zaka wanke shi in dai zaka wanke shi ba zai yi wari ba zai kuma dame ka amma a lokacin na kofa dan samun kalubale kenan gaskiya a lokacin zafi ne amma kuma indai mutum na da kula yana gyara shi zai ji daɗin shi ko bayan kwana uku kana wanke kanka zaka ji daɗi ko da kitso a kanka ka sa ruwa da shampo ka wanke shi zaka ji daɗi kai kanka iska zai shige ka zaka ji daɗi akan ka bar shi haka saboda akwai su zaki gama da yawa zaki ga sun bari sai lokacin suka tashi tsifa za a wanke kan in an tsefe a ce ai wani kitso kuma kan lokacin wari zaki ji yana yi ko dan kwali mutum ya cire aji sai kin ji wari a tare da shi to amma dai kana kula da shi kana yawan wanke shi akai akai zaka ji daɗi kai kanka gaskiya to to dai a takaice dai dukka kowane irin gashi mutum ya dauki damaran eh, ajiyewa wato ko da wanda ake shafa mai ko kuma wanda yake na asali kula da shi da tsafta shine abin da yake da muhimmanci kenan tsafta shi ne gaskiya duk abin da ma za ka yi dai tsafta ita ce magana saboda ko mu a wajenmu wallahi wata in ta zo miki dai dan dai kawai zaki samu ɗan kuɗi ne mm. amma dai kina ki tsannan kina kau da kai mm. sannan akwai wani abu ɗaya su masu gashi na usuli shine idan lokacin zafin nan izo har dankon kai ma kai ya fi danko in kika gama kitso sai kin sa omo sosai ko shi sa suke kawo muku sabulun wanke hannu a to ai yanzu an daina kawo sabulun wanke hannu na da ne amma dai in kika gama kitsan nan zaki ga in kika gama da mara tsafta har annaki annake zaki ga hannun ki tana yi saboda da zufa da dankon mai duk ya haɗu a cikin gashi mm. shi dai gashi ma gaba ɗaya ƙura abin nan ake ce mishi da suna kula mm. shi ne duk wani abu da za ka yi inda kula to za ki ga abubuwa suna zuwa da sauƙi. to a takaice dai masu sauraro draw aka yi unji yan kwallo aka ce an yi wan wan an yi ɗaya ba wanda ya ci wani a kura ko da yake kura tana hannun ku ne kun ji abin da masu sa mai suka faɗa da kuma wanda suke barin shi yadda yake na asali kuma eh, kowa kun ji gudun wanda mai kitso ta bada kasancewa ita take sarrafa irin wa'annan gashin guda biyu da muka yi magana akai da fatan mutum zai zaɓi da ya dace da shi kuma za mu ci gaba da tsaftace kawunanmu da gashinmu. mu. Masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa mu na kwalama inda wakiliyarmu a damagaram Tamar Abari ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar mana da ita. Assalamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado. Yau za mu gabatar da yadda ake waina. Ana yin waina don a yi a yi sadaka. kuma an yi mutuwa arba'in ana waina kuma in ka ayu kai da wanka kana waina kuma an gwada ka ta ayu kana to waina ka je biki duka wannan ana yi waina hatsi ka surhu hatsi ma ka surho sai a zurta a baka sai a rabare tsakin wani mai tsakuwa a wadda shi kuma sai ka wanke in ka wanke ka bar shi ya jika in ya jika sai a kai shi tahuna a niko kuma in zaka ba da niƙa sai ka da tsaki bi kake raba kenan bi kake raba kuma na garin ya yawa mm, guda gari guda tsaki yawa bi ake raba na garin ya yawa ce guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani mm, in aka ce waina in aka ce na waina ne mm. to in aka kashi kuma sai a nemi biri sai ka zo ka diba shi ka gyara shi in ka tsintsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba mai ruwa ka zuba mishi ruwa an yi jika jika jiƙa aka tace shi aka zuba ruwa ina ake sa shi aka zuba ruwa sai a sa shi a bahu ko a rigana kawai a cikin bahu haka nan a bahu kurin an an jika shi ake zuk a bahu sai a kawo daro ko roba a sa kasa sai a rataye shi shi bahu mm. in kuma rigana ce katuwa an kuka zuba sai a kaba babbar tukunya sai a dora aka to das das wani ya shi jakkur da shi mm. in so kuma ga gari an nuko mm. sai ka ɗauko tukunya ka ka share ka zuba ruwan biri in ka zuba anya tausa sai ka ɗebo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo cikin birin ake talgawa cikin birin ake talga hmm. in aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa kana yi kana motsa har ya dahu in ya dahu ya kare sai ka zo ka ɗauko wannan garin ka tona shi a babban makayi hmm. sai a sau babban roba sai a sauya tsakin wannan talgin da aka wannan talgin sai a sauya shi a ciki cikin gari in aka juma da akwai koshi a rika tona shi ana tona sai ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a ɗauko miciya a rika gamawa ana gama ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko da mm. kuma sai a gyara wurin makani rihi kawai aka kare aka gyara kan da sa ya yi tsami mm. in an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama mm. ko ba dukka ba ake dama shi sai a ɗauko makaya a rika tsakura a dama in aka dora aka toye halohi a zo a tsakura amma a dama kamar na ga ana sa ruwan kanwa ana sa ruwan kanwa da ruwan birin sauran da aka bar da mm. su ake dama mm. da suka za a toya ne na rika sa ruwa yawwa ruwan birin da ruwan kanwa da ruwan kanwa da ruwan biri mm. ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta ake jikata ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani in da yawa ne ba a dama shi duka to toyawa ne ake toyawa ko tan da ko kasko a da akwai kasko mm. sai a dora ke na laka haka mm. kuma akwai tanda mm. to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tanda ka zo ka zazzaba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zazzaba kullum ka zazzaba kullum. kuma a sa wuta san an jima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani ma daga ba an ka juya ka zuzzuba ka zuzzuba ka yayyafa mata daga sama in aka jima can kaga kamar ta dahu kana iya juyo ta kuma ka danna mata kuyarki in kaga kuli ya huto bata dahu ba sai ka maida ta mm. in kuma kaga babu kuli ta dahu a kwashi wai mm. a zuba wata to ita waina an ce bata san wuta da yawa ko bata san wuta da ana sa wuta da baki take sai mm. ta baki kirin ta kone kadan kadan ake sa wuta sai ta yi kurgunin kyau ta dahu ta ba ba gauga ba ce mm. in kana gauga kona ta kake to wani lokaci wasu kamar wurin dama kullun wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai soko kwa ana sawa mm. ana sawa albasa mm. da attarugu kwarai ku akwai masu sa kuma akwai wanda ba su sawa a cikin kullun a cikin kullun ake sa kuma wanda ta yi daɗi to ita wannan wani kama da me ake cinta wannan Ɗan ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci eh in kuma na ce aka aka ta sai da da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa malkun ku ko kun yi ku ta nama ko kaji ko jan nama in aka zo aka raba kowa da miye shi iya a ci in ta gida ce yanzu kuma za mu gabatar da tuwon shartu. Tuwon shartu ana yin shi da miyan malahiya wasu su da miyan kuka. To shi da tuwon shartu in aka suru hatsi in aka wanke shi ya ka baka ce tas ka raure tsako wannan ya ka wanke kayan ka ya ji ka aje a niko maka in aka niko maka in ka zo sai ka zo ka tankade da tami in ka tankade ka kare sai ka dauko tukunya ka dama tana wanke ka share ka dora in ta tafasa ka zuba ruwa ka dora in ta tafasa sai ka debo wannan garin a cikin wani kwano mai kyau da miciya ka sa ruwa ka dama shi ne so sai ka talga in ka talga ana nan ana nan ana nan kada an ya dahu ana bala kanwa kaɗan dan ya sulɓe tuwon in ya dahu in so sai ka zo ka tuka kanka ka karhe ya dahu in ya dahu in so sai ka zo ka yi sha'anin miya kuma ita kuma miya wadda kake so kake kada wani ya kada kuka wani ya kada mulahiya ha akwai masu kada mata hudu haka ake tuwon sharto to ita dai miya in ka zo kana sa mata wake waken gyara shi kake da kyau in ka gyara shi ka hece kuma sai ka zuba shi a cikin ruwa in ya dahu ya dahu ya dahu kana iya sauye shi ya ka kame kuma ka zuba da kulkulanka da kayan yajinka da yadda da wanka da tawarnuwa da tarugu ka soya su in ka soya su kuma sai ka kawo can ka zuba sai ka tsaye da ruwan miya in kana son aran maji ka sa miya ta horosa ta horosa kawai ka kada miya shikenan miya ta kare miya kuka miya kuka mm. har ma malahiya haka ake mata kawai sai ci kuma wanda wanda ya saba da wannan tuwon sarta wanda an cika bashi wani tuwon bai iya ci yana da daɗi to malama sakina yanzu kuma muna so ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli man gujiya da kuli-kuli man gyada mm. gujiya kake sayarwa sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamsa akwai barara ake sayarwa mhm. amma akwai mai kwamsa ɗaiɗaiɗaiɗai a ciki mm. sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada mm. duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare to soyawa kan in gimshi lumfashin ki soyawa rama ake soya ta koko sama sama a sama sama ba daga daga bane ayi mai ne sama sama ake mata mm. in te sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal sai ka je ka nuko ta kamar ka ta a mashin in ka je kamar ka ta in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi sai ka janyo injin ka na huddawa ruwan zahi a wata tukunya a ake shi mm. injin naka dama ka ki shi ras ya bushe mm. sai ka zuba in ka zuba akwai dire da muke sa gawayi mm. daga ƙasa an so kana tura kana tarhon ruwa kana tura kana tarhon ruwa ga wuta daga ƙasa tana ba tana ba kana tuka aka ke ma sam kana tuka kana tuka da wannan ƙarin iyi mm. kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke ya karara ana mm. kama awa nawa ana tuka shi a kaman in guje da yawa ce kana yin kaman minti arba'in ko hamsin amma in ya kaɗan ce a minti talatin ma hudda kake in ya huta ya karara gwanin kyau sai ka hudda wuta in so sai ka sa fanteka daga ƙasa wannan wuta ta kasa ta tire eh mm. hudda ta ake in ya yanke haka eh. hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga kasa akwai kisa akwai hanci da ake darmiya eh wani Yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya kare cat ya matsan. Mm. In ya so kuma sai ka hudda ka an kare ka hudda matsanka. Eh. In ka hudda matsanka ka kawo duka ka dure manka. In ya eh, so gamu da gamu da ma zuba ake bai komi ya da zahi amma bai komi a budo hmm. kawai in ka ƙari ni sai ka zo ka ajiye matsanka ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga mulmula kulikulin ka kana ci kana matsaya kana cibra kana ma har ka ƙare har kulikuli in ka ƙare kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya ka sa wuta ana na ana in ya tafasa sai ka yi ka ɗauko kulikulin kana zubawa kana motsa hali da hurra masu ka sauya halo ka zuwa hali ka kare mm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in ka man kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma da sahi mm, kanan ya sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka samu wallahi man gyada bai da wuya amma hewan da iya a a sha tuwo sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Dadi balawai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.